Kalangu, Karfe biyar da minti talatin studio Kalangu birnin Yame gungu Muhammad Dantani ke muku sallama ga labarun namu da harshen Hausa. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci ga kanun labarun namu na yau. Babbar daraktan UNESCO ta jagoranci wani taron bada labari ga 'yan jarida kan ilmantarwa ga yara ɗiya mata. Za ku ji sanarwar da magajin nan gari na Nijar suka fitar da a yau albarkacin ranar rarrabe-rarraben ƙasa wato decentralization. Haka kuma za ku ji sanarwar da wasu sassan haɗaɗɗiyar ƙungiyar ɗaliban Nijar USN e suka wallafa. hilinmu na musamman zai bayani bisa kan jakadun Nijar a wasannin Olamfik na shekara 2016. To da masu sauraro yanzu kuma ga labarun namu bi da bi babbar darikta ta UNESCO a yau da sayan nan ne ta jagoranci taron ba da labari ga 'yan jarida a nan harabar minista mai kula da hulɗa da kasashen waje Irina Bokova ziyartar da ta kawo ta kwana biyu wato a Nijar inda kuma jiya ne ta shigo da marece ta samu tantanawa da ministoti da fannin da aikin da take ya shafa ta kuma ta kuma hiranta da Prime Minister da shugaban kasa Isu Muhammadu Asumana shi na dauke da fasarar jawabin nata. Magabata sun san da wannan matsala, a nan bangare za mu kaddamar da wasu sabbin ayyuka tare da tallafin wasu sabbin masu hannu da shuni akan tarbiyyar 'yan matan da suka balaga, domin yana da mahimmanci a rike 'yan mata cikin makarantu, saboda hakan zai sa a rage yawan yin aure da wuri. Eh, da kuma rage yawan ɗaukar ciki ba tare da an shirya ba yana da amfani ga lahiyarsu ga iyalai da kuma al'umma gaba ɗaya euh, kuma hakan zai yi kyakkyawan tasiri wajen ci cigaban al'umma da euh, kuma tattalin arziki a gaida asumana shina a arewacin ƙasa yankin agadas a yau da maraicen nan ne ministan ƙasa jamus mai kula da hulɗa da al'amuran ci gaba ya isa a birnin na agadas yana tare da rakiyar barbar tawagar wadda ta kumshi jakadan ƙasar jamus a niger yana kuma tare da daraktan jez niger da wakilan oem da 'yan jarida bayan sabkasa daga hilin jirgi ya ziyarci harabar da ke sabke 'yan gushi ta agadas a ƙarshe ya ziyarci harabar ong Heather tamat musa mamman ya kimsa muna wannan labari Malalar ruwan sama da suka kwarara kwanakin bayan nan cikin yankin tawa sun haddasa ɓanna mai yawa da mamaye hilaye na garuruwan wannan yanki. A komin ɗin karkara ta bangi cikin gundumar madawa an samu asara da dama. a Asumana shi na ɗauke da fasar bayanin da Umar Muhammadu magajin garin bangi ya yi wa Nafisa Ahmadu. Dangane da hasarar da aka samu da farko dai akwai gidaje da suka ruguje A ambaliya ta farko mun lissafa gidaje 291 da suka rugujan. A sakamakon ruwan sama na shekaran jiya kuma akalla gidaje 150 suka fadu A gaskiya akwai kayayyaki da dama kamar kayan girki da mantalu da ruwa suka tafi da su har ma da cimaka. A wani gari mai suna Karaurai wata mata ta rasa ranta a yayin da daki ya fada a kanta. Hukumomin garin sun mayar da waɗanda suka rasa gidajensu a cikin makarantu. Sannan kuma sun tallafa musu da kuɗaɗe kaɗan domin su mallaki abinci a gaggauce. fasarar uh, maganar magajin garin bangi umar muhammadu kenan ɗaliban university na ƙasa yankin maraɗi tawa da zandar da ke cikin haɗaɗɗiyar ƙungiyar ɗaliban ƙasar niger usn e sun tada jijiyoyin wuya a yau da saye sun gabatar da sanarwa ga 'yan jarida na yame a nan cibiyar haɗaɗɗiyar ƙungiyar ta usn musaurari ali ali babban sakatari na kwamitin zartarsuwa na university ɗin da magaram halin da a yau Dalibai na Jami'a ta maraɗi da ta tawa da ta Zander, gwamnatin niger ta jefa mu a ciki a yau muna cikin wani hali na ha'ula'i na cewar a yau an nuna mu cewa wannan ƙasar ba mata mu bace saboda ga dukkan alamu mun fahimci cewa a yau gwamnati ta bar mu kara zube saboda haka muka kira wannan taro na 'yan jarida don mu gaya muku abin da ya shahi alawus wanda ake kira a turanci ed social to game da wannan alawus sai aka ba sauran ɗalibai na sauran jami'o'i mu kuma jami'a wannan guda uku ba a bamu ba shi yasa muka huto mu gaya ma 'yan uwanmu halin da muke ciki to saboda haka muna kira ga babban murya da gwamnati da su gaggauta ɗaukan mataki wanda a yau za su yanda za su yi ɗalibai na jami'a ta da magaram da jami'a ta tawa da jami'a ta maraɗi a sa su cikin hakkinsu. Ali Ali na Universitin Zandar kuka saurara gabanin taron ba da labarin kuma ɗaliban sun buƙaci ganin gwamnati ya kawo daidaito ga matsalolin malaman ba da ilimin bincike na Universitin ɗin Maraɗi da Zandar da ke yajin aiki yau da wata biyu. Ƙungiyar hukumomin biranen Nijar AMN a yau da sahe ne ta gudanar da zaman taro a nan ɗakin muhawara na birnin Maraɗi. Zaman taron ya dangantu da sallar zagayowar ranar Afirka bisa ga tsarin rabe-raben ƙasa decentralization. Ƙungiyar ta fitar da sanarwa a kai. Abdurrafu Dodo magajin garin Tawa ɗauke da bayanin da sanarwar ta ƙumsa mu saurare shi. Tunda dai abin ya zan wani taban samanci ya zan tona asiri ya zan abin da mun kai tsammani an an faɗi kwana biyu an bari sai mun ga shelar ta yawa to don ka dalilin haka nan muka ce mu da mu ƙara mu zaka yi wannan bayani don mutane su san da sanin ke ita decentralization talaka niger duk gaba ne constitution ce an kai buti sun ka ce wajen conference national ke sai ayi yi decentralization mu kira ga gwamnati mu gaya mata ke muna godiya matuka bisa ga kokari wanda ta fara yi kenan waɗancan daga zabure-zabure in suna da wani kokari su tuhu su masu aza takara a ga eh, kokarin da suka yi shi dan kwantaragi bai kai ba ma shi zaben buro shi zaka shi banna shi ce han minister ko gwamnati duk kowa an bi shi an bata kawai dai da dai ba a son abin gada decentralization to shi yasa mun ce nan declaration kin mu ta maradi za mu jan hankalin mutane dan su bar wasa da yan kasa su bar wasa da abin da yazzan na amfanin talakawa Abdurrafu Dodo magajin garin Tawa kuka saurara. Bana sallar ranar Afirka bisa tsarin rarrabe-rarraben ƙasa an sallace ranar ne akan ma'udi mai lakanin daidaito da ci gaba tsakanin maza da mata da kuma baiwa mata sararin cin gashin kansu domin samun zartar da fasalin tsarin da aka girka nan zuwa shekara 2063. Madam Alfari Saleh Hadiza ta yi ƙarin bayani a kai ga fasar bayanin nata. A Twitter illustrative Idan aka ɗauki misali akwai ƙuduran doka da aka ɗauka kamar ayar doka mai ƙayyade kason mata fannin wakilci ta hanyar zaɓuɓɓuka naɗe-naɗe cikin gwamnati da jagoranci cikin sassan hukumar ƙasa mai tilastar da cewa kason mata fannin dibitoti ko mashawarta na karkara da na yanki. Kason nasu ya kasance kashi goma sha biyar ko bisa ɗari. Wajen girka gwamnati ya kasance kason karya zamanto ƙasa ga kashi 25 bisa ɗari ba da daɗewa ba inda aka naɗa mace hudu a kan kujerun jagoranci fuskar hukumar ƙasa. Gwamnati tare da haɗin gwiwar abokan hulɗa ya girka fasali a cikin dukkan tsari na jagorancin ayyukan ci gaba. A cikin fasullan zan zana ƙaimin da aka sanya wajen karfafa tsarin baiwa yara ya mata ilimi, bunƙasa lamuran mata da kawo musu buɗi domin shimfiɗar da musu sararin kawo tasu gudunmuwa mai fa'ida ga ci gaban ƙasa. Madam Alfari Salih Hadiza kuka saurara. Reshen eh, Cap Sahel Niger ya baiwa jami'an tsaron Niger garejin ta tahida abunka garage mobil. zai ba su damar gyaran motocinsu a wuraren da ke da wuyar shiga a ko'ina a kowane lokaci a cewar eric wisniewski na ukap sahel niger ya ce kuma za su karo wasu gareji makamantan haka nan da 'yan watanni ga fasarar bayanin nasa la des véhicules Yi wa motocin gyara na inganta ayyukan jami'an tsaro, saboda haka muka ɗauki kiniyar kawo tallafi wajen samar da wani gareji da jami'an tsaro na fanni daban-daban da ke cikin yankunan ƙasa za su yi amfani da shi da ma ya mai babban birni. Bayan haka ganin cewa ƙasar Nijar na da faɗi, za mu aika da tawagar jama'ai masu gyara a duk inda aka samu wata matsala. Dalili kenan da muka kirkiro da irin wannan gareji da ake iya yawo da shi a bayan mota, a kuma yi amfani da shi da zaran jami'an tsaro sun bukata a duk inda suke. Abu ne mai muhimmanci ne zai karfafa muku gwiwa a cikin ayyukanku. Euh, a gaida Muktar Hamadu da Asumana Shina. A yau da sai ne shugaban babban kwamitin sadarwa CSC ya girka rukunin mambobin da za su aiki bisa ga tankaɗe da rairaye na 'yan takara masu buƙatar kujeru na majalisar shawara ta jarida. Sati guda rukunin zai yi yana gudanar da aikin kamin ya gabatar da rahoton nasa. Wane yauni ne ya rataya akan rukunin? Muhammad Dambo Shaibu shugaban rukunin ga fasar bayanin da ya yi wa Lauratu Ibrahim Gado. Da farko aikin wannan rukuni shine yin nazari nan take na tamboyi guda goma sha shida da shugaban babban kwamitin sadarwa ya bayyana tambayoyin da 'yan takara na neman shiga kwamitin suka gabatar ana kuma somawa ne da tankaɗe da rairaye bisa ƙa'idodin da aka shimfiɗa kanan a isar da nazarin ga babban kwamitin sadarwa da zai tabbatar da abin da rahoton ya bayyana a kai. Muhammad Dambo Shebu kuka saurara. Ɗan wasan Nikiya wato natation a faransance na ƙasar Nijar Muktar Albashir gobe a karfe biyar ne na marece zai shiga kwambalar Nikayal na Jilibir kenan mai tazarar metar hamsin. kwarewar dai jakadan namu ba za ta tasirisi sosai ba domin ko dama bisa gayyata ne ya je a wasannin amma zai samu damar ƙarfafa tayin nasa sai kuberi na ORTN mamba ne na tawagar ta Nijar ga bayanin da ya yi a kai. Wakilinmu a fannin ninkaya Maktar Albashir zai fafata da abokan wasa a nisan mita hamsin. Yaro ne da ke iya canye mita hamsin cikin kikoki ashirin da bakwai da 'yan kai. Alhali lokacin da duniya ta amince da shi shine kika ashirin da ɗaya. Kenan akwai bambanci sosai. Walawala ta nuna cewar ƙasar Nijar za ta fafata a rukuni na biyu. Kenan Maktar Albashir zai yi ninkayar a sahu da 'yan ƙasashen jibuti Sudan ta Kudu, Togo, Burkina Faso, kongo Sierra Leone da dai sauransu. Ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta ɗauke su a matsayin waɗanda za su yi wasanni kawai amma akwai wuya su kai labari a gaban ƙwararru kamar 'yan ƙasashen amurka siyad da brazil gurin da aka so a cimma a nan shine 'yan wasan su ƙara hazaƙa a wannan wasan Karfe biyar da minti arba'in da biyu a nan studio Kalangu babban birnin Yamma yanzu kuma ga shirin hilinmu na musamman. Gobe ne idan Allah ya kai rai Muktar Albishir ɗaya daga cikin jakadun Nijar na wasannin Olympic fannin Nikaya Natation a Farance zai shiga hilin daga a Rio de Janeiro bayan rashin samun nasara na ɗan wasar kokowa zamani judo. wato kuma yanzu sai a saurari irin bayanin da za mu gabatar muku akan wa'annan jakadu namu. Muktar Albishir ya soma wasan ninkaya ne a shekarar 2012 a wurin da ake kira Pisin Olympic a nan Yamai. A shekarar 2013 ya taka rawar gani a birnin Barcelona na kasar Espany inda a cikin kika 29 da 'yan kai ya yi gudun mita 50. Shekarar ɗaya baya wato a shekarar 2014 ya ƙara kwazo inda ya gudun mita 50 cikin kika 27 da 'yan kai a birnin Doha na kasar Qatar. hakan kuma ta kasance a gare sa a birnin kazan na kasar rasha wannan kokari ya ba shi damar shiga kwambular yanki na biyu a birnin dakar na kasar senegal a cikin watan yuli na shekarar shida muktar albashir wanda a abu ne nasara a jarabawar breve a gobe zai yi ninkayar a wasannin olympic daidai karfe biyar na marice a rio de janeiro banda muktar albashir akwai rukayya musa maiga da ke wakiltar nijar a fannin ninkaya a waɗannan wasanni ita kuma ta fara ne a shekarar uku a bisin olympic gabanin wasannin farko na cin kofi nufin kulab-kulab. A fagen wasannin kasa da kasa Rukayya Musa Maiga ta yi fice a shekarar biyar a birnin Kazan na kasar Rasha, inda ta share mita hamsin cikin ƙiƙa talatin da 'yan kai. Sannan a shekarar 2016 ta samu shiga kwambalar yanki na biyu a Dakar. Rukayya Musa za ta gwada sa'arta a gaban takwarorinta na Rio de Janeiro a ran Juma'a daidai karfe 5 na Marece agogon Yamai. To ko wace rawa wakilan Nijar a fannin ninkaya za su taka a waɗannan wasanni na Olympic na shekarar 2016? Mauro Amadu, babban daraktan Fisin Olympic, ya muna wannan sharhi. Wakilanmu guda biyu za su iya yin ƙoƙari kamar yadda suka saba, abin da za a iya cewa kenan, domin ninkaya ta kai wani matsayi inda ake cinye mita hamsin cikin da shida kawai. haka na da yau ya ga mutanenmu amma na san za su yi nasu kokari ba abin da za mu yi illa mu ba su kuzari yan nijar dai na tunawa har yanzu da kokarin da maliki ibrahim ya nuna a fannin ninkaya a wasannin olympic da dama a halin yanzu kuma shi ne mai horarwa a fannin ninkaya a kasar faransa ƙarshen labarin kenan mu huta lafiya